Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? et j'aimerais que vous êtes dans bonne santé et bon moment. Aujourd'hui, on va faire le science sur un arbre qui nous donne de l'ombre et à quatre parties. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va faire notre cours. Assalamu alaikum da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. A yau darasinmu za mu yi shi ne kan bishiya da ababen da suke jikinta da kuma amfaninta wanda muke samu mu 'yan adam. To za mu fara za mu shiga cikin darasin mu? kamar yadda muka saba to idan kai farko ne a wannan tashar ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa za ta bayyana zaɓi uku sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne duk darasin da aka ɗora a wannan tashar ta makaranta tv ba zai wuce ka ba insha Allahu wannan tashar ba ta da wani aiki sai karatun faransanci ka kasance ɗaya daga ciki muna godiya sosai Science et éducation. La plante. La plante est une arbre. La plante. Plante. Plante, verbe. Verbe planter. Calme, comment déchet. plantain da shi kenan haka itatuwa akwai wanda ana dasawa yanzu kaman su shinkafa ma akwai inda za a dasa ta abunda za a dashe dukan mu dai mun san ko me ake nufi da dashe shine plant arbre arbre arbre bishiya don kaji an ce arbre bishiya kinu don wacce take bamu de l'ombre l'ombre inuwa l'ombre elle est de quatre parties ita bishiyar L kaga L kaman ana nufin mace kenan bishiya zaman mace take shine aka ce L L a composo tana da ababen da ana nunawa a jikinta kaman ta kasu kashi huɗu wannan katra ta gefen baƙaƙe wato shine lamba hudu tana da abubuwa huɗu. ita bishiyar parti wato kaman abun da ya kasu kashi da yawa shine ne parti de quatre ko ka ce des quatre parties la plante de chez de shan une arbre da shan wata bishiya ce qui nous "Knu" don wacce take bamu don verbe doni de l'ombre. Elle est compose de quatre parties. Ta kasu kashi hudu ita bishiyar. To ababen da suke hudu a jikinta. shi ne za mu fayyace sunayensu a darasinmu na yau kamar yadda muke gani nan le le dama abu ne da yawa l e s abu ne mai yawa to nan an ce le feye feye double l suna zuwa kaman ya tamu ta hausa wato igret su idan sun haɗu biyu haka ne za su dawo fei shine ganyen ganyen bishiyan ganye ɗin kun san ganye su yana da yawa ganyen bishiya kowace bishiya ba zai yi ganyenta guda ɗaya ba don suna da yawa shine aka ce le fei abin da ya ɗauko daga nan zuwa nan shi ana ce lotron lotron iyakan nan zuwa nan lotron ko na mutum ma abin da ya ɗauko daga wuyanka zuwa kunkurunka idan gaba ɗaya a jimilla ne na mutum ma lotron amma idan an zo bambancewa ana iya bambance patiri. quatrain da sauransu amma yin jumilla ne lotrom sannan wannan jajjayen ganyen kenan a yadda muka zana wannan iccen wanda gashi nan kana gani ya dawo haka wannan itatuwan da ganyen yana jikinsu su kuma ana ce musu le branche le wannan le wannan le branche wannan fe kenan jajjayen su ne ganye fe wannan su kuma branch da ya ɗauko daga nan zuwa nan le tronc sannan sayanta kuma le racine sayan jijiyoyi wasu suna cewa jijiyoyi wannan sayan wanda suna cikin ƙasa daga nan abun da ya nan su ma le ra sin wannan se ga i a gabanta za ta dawo rasin kaga l e, s abu ne mai yawa to da fatan ana fahimtar abubuwan da muke karantarwa kuma burin mu duk abin da muka dura ya amfani al'umma su haddace shi muna godiya sosai da gudunmuwar ku ce muke taka rawar mu a gaskiya na gode sosai kuma ina mai farin ciki a yau wannan bidiyon nawa kamin in ɗora shi ina da subscribe ɗari masha Allah ina godiya sosai a gare ku Allah ya bar mu tare ina ce muku au revoir sai wani sabon bidiyon mu na darasi ina godiya a gare ku